واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا كي منزو كتنا lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutane na, me yasa kuke cutar da ni ta hanyar saba umarni na alhali kun san cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku. To a yayin da suka kauce wa saƙon da ya zo musu da shi na gaskiya, sai Allah ya kautar da zukatansu ga barin karɓar gaskiya da daidaita a kanta. Hakika, Allah baya datar da marasa yi masa biyayya ga gaskiya.